za mu kama shiga zance da ishirin da ishirin da takwas wanda ya fara da cewa ya ahara yana magana da wani mutum da sunansa ahara wannan zance ne ba ku ba a lokacin da mun karanta ta hukumar da ta hukumar da ta karanta ce ya hana yana magana da wani da suna ahla daga cikin sabansa ya ce ka'ani bihi karsa da gaske shi da nila ya kuma da gudu baro wala la jabo wala ta'ad shudujuni ولا حمحمة الخير يثيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام الجحر. wannan abin da ne ba da faru wasu wasu runduna ne za su kawo ma masara ai kuma ko da ganin magana ne ba farko magana ne ko ba ƙarshen magana ne shi sharifa ba ya yi abu an zara ne ko shi da saboda ya ba shi sha'awa a saboda irin balaga da sa a cikin shi balaga ya ke gudu saboda haka ba yana ba a ɗauko ba to ne magana da su ne na sakuna da kasar da magana ne ne kasar magana wannan ne kawai wannan a da cikin magana ne yau abin rukun yana ba da labarin abubuwan da za su faru a nan gaba na masibo ranar da suke cikin sa a cikin malari ya ce bi ma ya kuma yi an da malari ne da fasa na da ke ba da labari na مرحمة عسل مرحمة mutumin a warzai a wani ba da rikici kamar wata musiba babba ita ce ake ce wa al'ama mala'ikin kuma da jami wato kamar ka ce manyan manyan musibu ba a yi ƙanana ba kuma a wasu kuma suna da yawa a ce a za su ta da a yi jirgin sosai irin wanda ya kama ba tarihi har ka tunawa da shi ko bayan shekara da shekaru irin wani mala'i yana ba da labarin abin da zai faru da basra yanzu basra wannan magana ya yi basra ne kuma ko shakka ba bayan mun karanta wani bangare da wannan magana zan gaba ma ba su karo shi a hajjin mala'i saboda ka ne yanzu wannan da ke da ake kawo shi ga wani zaɓi shi ne ya ga ya kawo ya ce ƙalibin kamar ina ganin sa wato shi ne jagorar wanda rubin da yake ba da labarin da aka kawo masana aiki kamar ina ganin sa ko an tsara buke shi ya zo da rubuna allazi la ya kuma da hukuku ba wannan rubunan wanda babu babu kura kare shi wanda yake al'adar runduna an sani idan runduna ta dauka ko karfin wuri akan hango sama da tun da ke da kura daga nesa ba a kafin agar runduna an sa hango kura sama kamar mahaya da wakai suna suka su kwano a cikin suka yi wuya shi sun ko kura tun kafin a fara jin karar runduna za a ga sama ta tuni zaka yi ma'aimin kura yana zama alamar su akwai cikin dabarbarin yanki akwai da aka ce an nuna nuna da ke biyu lokacin da za a zama ba wani rayu a rayu ba su da yawa kuma masu ka biyo su to sai suka gudu da suka je daidai wuri sai suka dinga tara kuma suka dinga tara kuma domin ma suka hau mai kura kan mutu da suka ce a ashe kaɗan ne suka zo da su ne za su zama yau da sai suka ba wuce duk guda ma ba su da yawa zuwa kaga kura alama ce ta rubutu to wannan wannan wannan wannan tana da baka da ya ce ba ta da kura na ba kura har wani rubutu na kasu kawo da wakai duk sautin da ya tagawa da shi ne laja ainihin wannan yana nufin ya ce biyu da laja biyu da hayaniya ma'awar alalajan wala ƙaƙatu wala ƙaƙatu nujumi ƙaƙa shi ne sautin abu in ya haɗu da wani abu yana ƙara kamar ƙaƙa ko ko ƙarfin ƙaƙo ƙarfin ko ƙarfin da abu yana yana yin ƙara dajab na mutane mutum ne ke hayaniya ke yi to ƙaƙa ko shi ne kamar ka ja kujera ya ƙara a kan yadda ko kuma wata kujerar ta gobe da wata ko wani ƙarfi da aka zaune ko ilimi shi ne ƙaƙa nan alibin ya ce ƙaƙa a tundujumin ya jingina shi zuwa a ainihin linzamu tunda ka sa ana kwanan ɗin ana jan linzami linzami na guga da yake ƙarfi ne irin da ƙara ana hasa kwanan lokacin za a ja linzami zai kuma yi ƙara saboda ƙara ƙara ba da suke dalila na da suke kan wani da shi ma daga ƙarar mutane da wurin da kuma ke dawa da kuma ƙarar ƙarafa da suke kokar juna amma nan duk da ba wani masu shiyar sun ce ƙarafa sai suka ce yana nufin taro saukokin wasu abu sau da gona amma shi ne kan shi abin ya ce ya ilarta shi daga da nufin yana nufin hasafin wani ƙarafa da nufin da ya ce wala ƙara abin da sun ce yana ƙara na da kuma da masu duk ƙaran komi da ke ƙarfe ko da gobe ƙarfe da zai zama amma sun ce ƙara abin da jini kaga kaga ƙaran bukon da zaɓe da zaɓe ba wala hamhamad kai hamhama kuma shi ne ƙaran doki ba amma ba hamiliya ba idan doki ya kasa hamiliya misali yadda kawai yana wani ajin shama kamar numfashin sa ne mai karanta da kami shi kan shi ne amma sabanin hani ne an tsara ne ne shi ne shi ne kuhar wani ainihin ba ba a cikin idan ana da wakai idan suna so kuwa wanda yi ba za ka yi hannun haniniya wanda haniniya ko za ka yi amma suna suna ɗan numfashi numfashi يثيرون الأرض بأكفانهم كأنها أقلام suna tada suna keta ƙasa kuma suna suna keta ƙasa da ƙafafuwansu kamar ƙafafuwan jimina ko jimina ko su rundunar jimina mai wani suna tafiya mutum da yake jimina suna da ƙafafu irin shi ne irin na kaza ne duk gaba dai kaza ce ta dai babba ce ne idan tana in ka lura da yadda cikin lafi ke gudu in ka kan tana wuri za ka kafa tana wuri zaba zaba ne ta ne ke kafa kun sai idan idan idan doki yana gudu yana kamfin ƙasa ne ta akan gida ta da ta da ba ta da ba ma ta da ta da wuta musamman yin da ta tsalloli sai ainihin alƙalƙalin sa kuma ta da kashi to idan jimina kake zaro tun da ce zaro zaro zaro zaro sai ka ce shi kafa wannan yana da kaga in tana son kafafun dama a ji mani ƙara kuma za a ga kura ta kai wannan ne zai ne da ba da wanda kuma ta tasbiha da ta tasbihin kila abin da ba a sai ruwa zai sha'awa ke nan yan koma da wanda in shi shi balaga da ke ciki bai ne ba sha'awa balaga da ke so kula ba da ke so wani masu kula ce ya da al'amarin kai da sauransu amma shi ba shi da shi kawai wannan kalmomin da ya gudu shi ya goma wanda kawai مشاهدة بلاغة فمن قلوب سيسك مو بلاغة بلاغة يعني كنا سوف نسمي نيمي أدير ولا بقي بلاغة تو wannan ne ya ba da labarin duniya ce wannan rundunar za ta yi so ta fara ma masa za ta yi masa lafa a wani wuri bayan makaranta ko ya su labaruka da gare ka wani wani da ba da labarin da gare ka masa ba ta bi da isa da masa kuma wasu sun riga sun wasu kuma ana jiran wasu ko kuma ko ba ta da karatu da wani sha Allah shi ma zai musu cikin wanda ne wanda ne da malaki wannan bangaren ke fasalin awal ya ce shi da fasalin awal din na yawa shi na lura in ka lura da fasalin awal din na yawa shi ya ce masu ɗin kuma ala tsayi wani kuma ba wannan da yi shi sai ya ce ce riko da zai yi ya ce sai ka yi mahoba marubutu wani na ajiye fara da ya ce yi wani zai ka ya sa hanyar sarki wannan wani ne da wannan ne ya yi wani da wannan ne ya ba sa hanyar sarki zan a ba za a san kama ba ko larabci ne ko faransanci ne ko ko farisanci ne ko ɗaya ne amma suna ce mu ba ka kan fara zaci duk kuma da yankin zaci na ya samu wasu lalun jikin da sai kila kila ba sai a kuma wani ko adalci a kare suna ce ba ka ta fata zaci a kai ma akwai wani gari Tanzania da wani tsibirin da su su zanziba zanziba mutane su san shi zanziba amma zanziba yana nufin gafa ba ka ta fata بعرف عايش مظبوط انا بقول لا Thank you. ma'ana bakaƙen fata wanda ke ba duk cikinsu ne bakaƙen fata ba amma mafi yawan su bakaƙe domin wani mutum ne wanda ya da awon zuri da yan da bayi da mallaka musu ƙasa da dubu musun da yawa kuma akwai bayi a lokacin da yawa kuma da yawan su bakaƙen fata ne sai suka bi shi da suka yi mamman farkai da rufin su tawaye da ce akwai nizami irin na irin zanen kamar ya kai kama da irin wannan safa ba safa wani da ko wasu mutane ake kira su da haka da haka shi ne shugaban kabila shi ma farsi da haka ne a yanzu kan mun yi da daga larabawa su da kalmar da haka amma farsi ne a sabu yana nufin shugaban kabila da kuma zuwa ga wasu kabilu suke da mulki suke da bayi bayi su suke aiki su ne ƙarfi masu sukuni sau su suke da shugaba su kuma suke da su gine-gine da yawa da kuma kuna a cikin dukiyoyinsu ta ba su suna da dukiya da yawa dukiyarsu kuma ya dora a kan mallakar bayi sai kuma aka samu wani mutum ne da hawa ya ce shi zai karka bai da mutane daga kanyi sai suka bi shi to kayan su da tsawon da su ba da babba da da su da ba su kayan da kuma shi ba da ya karka kayan ya ke zace ce da su kama bai ka ba kayan ya ke zace a karkace sai a ce lokacin da yau da su kusa da ya da su kusa da ya shi wanda ya jagoranci da cikin wani mutum da sunansa ali sunansa ali bin muhammad wanda aka ce ya raya cewa shi kikan ali bin abi talib ne taratan ya ce shi ta hanyar abbas bin abi rubin taratan kuma ta hanyar zai bin abi rubin sai bin abi rubin amma su masana nasara sun san ba gaskiya ba suna cewa shi wannan mutum idan ya yi bai wanda da daga ta tare da ke ba suna cewa da da kariya na mutum sai daga bayan ya shahara sai ya makanci nasara inda ba ya zama 这种还有。 da wani wuri ɗaya ne ɗan wani ɗan wani ɗan wani ɗan abbas abu bakar abbas ke ɗan abbas da wani ɗan wani ɗan wani ɗan zai bin ali bin muslim bin ali bin abi talib to kai da yana ɗaɗɗa ba kai ba zai wuce da ma ɗan mutum ɗaya ta yi mutane biyu da kuma shi ke da ne shi dai shi dai wani mutum da suna Ali bin Muhammad wanda ya shahara da sahibin zanci ya yi jagorancin rundunar bayi da suka yi kawo suka yi kore. Amma lalle ba duk cikin su da wata mata ba, amma da yau zuwa kafin da shi sa ake ce musu zanci. Kuma sun ta wa ka'ai, sun ta sun aika aika sosai. Inda ya rubuta sun yi ba su ne ba su abu, sun je su ɗauke su taɓa ba. Tarar su ne sosai. Yin suka yi su ɗauke da nasu hadda tsofaffi da ƙananan yara sun farna sosai da kuma ya ba da ƙadirin ya ba da fara za su ci masa za su za su farna a sama sosai shi ne da yake sai shi sai shari'a ko ne da jawabin da ne shi shi wala ala wani lokaci ne na karanta wani abin da na tuba da ne suka fasa tun da shi amirin ne ya magana a dunkule kusan mu karanta shi ne wannan ba ya ce to ni duka lokuta ya ce yana nufin gaba da sai kuma wani abu da ya tarihi zai ce shi to kun bai ma ba wannan bane mun yanzu muna kan yanzu yanzu a lokacin da aka ce ga rubuna ta kawo magani ai da kai ka sa da kake jin da ne a wannan lokacin kana tunanin da wa kai da kura ko to yanzu rundunar yanzu akwai kura ne da zawakai da aliniya da zarfari a sa su zagar da zagai wani an wani abu ne mai yau mai zuwa amma kuma duk da ya suka ce ya riga na kila ya faru ba sani ba na jin mutum bai faru ne kila ya faru kila kun bai faru amma mai hannun wannan abin a kan yana ba da labarin wata rukuna ne da za su kawo a yi wannan shi ne tsara sai ya ce wai kun yi sarkakin kudin adira wa durin mutaharafa التي لها أجنحة كأجنحة النسور وخراطيم كخراطيم الكير من أولئك الذين لا يندم حديثهم ولا يكتسب زائدهم wannan kamar kamar wata magana ta ƙari ko kuma ta yin gobe ta wani lokaci sai ka wani yana yana jima magana kaga wancan ne bayan da ce yi mu da za ka za ka kuma wani ita ta kamar ci gaba magana ne amma wannan ana kafin duniya da wajen kila wata magana ne ko kuma ne a kakowa a kowa ana kafin duniya da wajen ko adurwa da tsarga ko nadurwa da yayi kamar wata magana ila ce ta magana da kai ko ba da magana da kai wai lisa lisa lisa da ke kuma ana to bani ya tabbatar ma hanyoyin giranu da abin da ke sika sika suka sun ce hanya irin runguna din wanda suke ajiyarwi a birane gida da gida abu da dama a cikin birni wanda yake irin wannan hanyoyin a wajen lokacin da kafa gane ba da akan hawa abin hawa akan hawa doki da shafi da alfadar amma gane ba ba cika bin suka yawayen nan قال بس انا بيوصل ليه على القهوه عايزين yanzu gida gida mutum da muna yi muna hawa abubuwan hawa masu taya ya bambanta amma har yanzu akwai tsofaffin birane waɗanda suke da suka ko ba wanda ke ke ba su sai dai ka taka da kawo kuma suna da gine-gine irin da da wanda kamar da irin da je morocco zai ga wasu abubuwa da daga su sun kiyaye daga kafin gine-gine na da gine-gine irin amma an wasu ungwani su kuma hukun ungwani wanda su gine-gine a masu sun da ke kwarai-kwarai amma ko dai mutane haka suke rayuwa a gidan da yake kare masu da gine da ruske za ka gina shekara su ɗari shida ɗari bakwai an dubu kuma lafiya da wahayi kuma jingogin wanda suka zauna a can ranar wani suna zauna ma'ana ya da wanda ne suka su ne ne rumbar hanyoyi tunkakku haurara a tsarin dila ne irin na da wanda nake cewa har yanzu akwai wasu irin da sai dai abubuwan da suke suna suna suna cancanza abokan wani to al'adar ne da suke gidan mu wato ana ga hanya siniriya ana bi haurara mu gidaje tsarin tsarin tsarin tsarin tsarin da ne da ke saboda lokacin zai da irin rayuwar mutanen mutanen mutanen da har yanzu ma a irin mutanen su ne da su zo a ga ana masu yi sosai a cikin yau dan jini gida dan karami ne sai da akwai wasu ne da akwai wasu ne har yanzu akwai masu rayuwa shi ne irin wannan lokacin yan gida dan karami ne amma sai a ɗauko hawa hawa sai ya zama halin da ake yi su ne abin da ta mai gine gine lalata asila da karnuna ne ta bayan da ke kuma da kowane da su hausa gani ya tabbatar da hanyoyi hanyoyin ku da na gidajen da ake gina kawo da dama wato ana menene wannan wannan mai rubuta ne zo mai zai ya zai mu gidajen zai da rubuta والدور المتحرفة التي لها أجنحة كأجنحة الخيل da kuma gidaje wanda aka kawata su kuma shi ne kamar ado hawa irin da zinari aka kawata su a da fina ajin hawa da suke da suke da koka buki da ajin hawa da su kamar koka bukin min jami'in min jami'in min jami'in min jami'in minkiyoyi za a ce to minkiyoyi wato domin a lokacin gine-gine in suka yi gini suna yin nutsa alkawa yadda ake gini har yanzu kamar da ce in mutum ruwa da su yi ko a wuku in yi nutsa da mutum zai rubuta kasba kasba da ya sashi ɗin da a a f kasba zai ga irin gine-ginen kasba ainihin za ka gini ne ainihin sai a sa wa ɗansu aiwar a zo ka gini bayan ainihin a kan hanya da ake yi to ta sama za ka za ka ga mutane sun zo ko da gini sun zaci wani irin aro da aka ko an ce su ya haɗa a wani irin a wani irin tuntu masu haske a yi ta haɓar da wani mai sha'awa to irin waɗannan suna da fuka-fuki kamar sai ce kamar fuka-fukin ninkiyoyi ninkiya mijiyar da jirgin mijiyar mijiyar da zane an ma'ana ke na yaka awa ta gida da aka yi abu da dama a gine-gine masu ban sha'awa a yau wakara inu na fara inu biya wanda kuma hukumomi hukumun shi ne giwa ta ke hukumomi ne ke ce maka kamar tana tana hukumomi kamar hukumomin giwa ya ma giwa ita ce ma'aikatu ne ke da hukum sudan ma babban birnin da kasar sudan su a hukum hukum shi ne hancin giwa wannan abin da take hancin zare yana da tsawo amma shi a wajen giwa yana da ma'ana da madaba a wajen giwa don shi shi hancin giwa ba irin hancin sauran halitta ne don shi ne hannun shi take ba su da ayyuka ta da take ci saboda bakin da yana can da kana ce da yawon rodon sai ta tura a kai da shi kuma take da a shi ne a makami da shi kuma take shaƙa shi ne a cikin tun da yiwa ba ta gani sosai sosai ta dogara da aji an ce an yi mutum a masu hawa da yiwa suka lura da inda suka yi jiwa sai su kusa kusa da yiwa din suna da yiwa inda suka yi daga yiwa ya zuwa gari sai su kusa da yiwa amma in suka lura da wajen su daga iska da fitar da wajen zuwa da yiwa za su ta tafi ta dogara da aji sannan kuma har wala wannan hukun da shi ne shawara sai ta wurga shi a farko su tsawo ya ce ko me ya hukun shi ne saboda wannan hukun shi kuma amiru bin ya kira ya su gidaje ne masu rufi da sauran sai ce suna da hukumomi kina ya da indarori masu koko wanda aka zuwa wasu su ko kasa duk baya su wasu sai su wannan shi ne sun fi ya gani gidajen da ne shi ne sun fi ta ce yana yin bukatar yin ra'ayi a hauri ko na karatu su ya bukatar yin ra'ayi ce a hauri wurin gidanka ya sa wani shi yasa ya kira musu kinaya da kokuri ka gani daga nan zai rika zubo ruwa ya zubo kasa bayan daga nan zai haka zai rika makowa kan mutane wannan gida ne gida ne masu kyan gaske suke kan hanya an kawata su da ado da katakai da bayansu raunuka da turu da kuma an samu su da raunuka masu kyan gaske wani ya tabbata da wayan gani ne ne kyawawa ma min guda ita da zai guda yin da kuɗi wayan da mutanen da ba a da dubi ga ga wata wanda aka shi a cikin kabi wanda aka shi a cikin ba a wajen ruwa abin da mutuwa na ruwa shi ne kukan mai ganin cewa da yawan su bayi ne wani ba ka sai kiyayen sa ba wannan an yi bin ka aboka ne ya girma wannan an cikin kotu ya fiye da yaro daga kuri ne bisa aka kashe aka sayar da shi in dai ya yi birin kawai ya ki ya mutu ba zai fi ba ba wani ba ya san masu suna da shi da shi ya ya mutum wanda zai yi da shi ya yi masu shi da su ne yana jariri ne aka ɗauke shi aka ba ka ya yi girma a baya kyauta ne ko za ka su ba ba ko ba ga wani aka shi ba ba ko ba ko ba ko ba shi wannan ne fasarar mutane cewa fasarar mutane na da suka ce a yi bazance to kuma wala da kuma da aiko da aiko ba a rasa a kai ki a cikin wanda ba ya zama ba a ganin kama ba a cikin kama ba a da shi da bayan nan da da yana nan da bayan nan ba a rasa shi da bashi kamar yanzu idan idan wani idan ko ko ko ya yake a kai mutanen da suka tashi kafin idan na ji don kuyi biyar ai kaga za ku tuna da yaya wani tuna ko rasa shi amma idan mun ka kuma fara da ma dai mai da mun da biyar kuma kuma ko da ke abin masa mai lai ko da ake mana ko da an rasa wani za a ciki saboda yau to shi ke wannan magana na gani da wata wani na da ya ya ka fi sukan mayaka wannan su ne su kuma mayaka ko da su da kansa za su yi gizo-gizo da gari su waɗannan mutanen la yau da kuka kiro ba ku kuma kuma da ku ma ɗan ba ku shi ba a cikin wala yau ka kama ƙalibu kuma na kwashi ma ba a zuwa ma a na rasa shi wato wasu kan zama su yaƙi ko ko su mutu kawawa kuma ga shi siya ba da su kuma su kawo hari ba ta da kura ba da kisa kawai za su yi mutu da su ma ne waɗannan mutane sun sayar da wasu ya fi ga an yi biki kamar yana da shi yau jagorar wannan wuri to wannan dole ne sai kuma amiru ne ya faɗo ta magana ya ce ana kawo bi wace ni ne mai mulki da duniya a fuskar ta wata mun an haɗa a fuskar ta mulki ta suke ka in ka ba alaƙa sai kamar an buga shi a cikin wato kamar yi ne mai turmuza hancin doya taka kamo gungun gunji wato ni guni a ni ne na ni na san duniya rukuni ne ko magani ka san da duniya ta ke za ta zo ta ta ta ta rashin da ta ce ta ta ta kawo ta sha aro ta sa wa ta wani da su wani tsayi a wani abinci da kake musulun duniya da ba yace ko wannan abinci na ku bai kai zan yawan da ba ku sai dai ni ku kai da abinci ba ta ce ka da da da abu kaza ne ba ba ba ka ba to kai kina da abinci duniya gaba daya shi ya san alƙadari ya san darajar da ya kuma kawai in kima ta ce kima ne kaza ka sai da ka yi kima kuma za ka sai wani ba ka kawo hali ka duba kan yadda ka kai da wasu kana ka tun da ka san kai to inda za a kawo ana ana sai da nama misali sai aka kawo kofafi da kuma ka san kimar nama mai kyau ka san kai mutu da sai an gaji amma in ka dai ta fara in yanzu nan wani idan ka yi wa kan ko ko ko ko ta yi ko da ka farko kiwo ne shi shi a duk ne ya riga ya san ne ya san ko nawa ne ko ne so da ka dai ka rara ka kuma yace wannan da ba ka da aiki ne ne ko ne mura shi ne kalle da kike da kike da ka ba ka gani ko so tana cika ku da ni kan ba ya biyo ba ne ko ne ka ba shi ya san kiwo ya san ko
akwai aiki da ya kamata a matsayin ya cewa yana da cikin jagorori da ya ce da wasu da ke da tsari kuma a cikin shi da kan yi a hannun da da wani jami'i wanda asali su ne na asali cikin jami'i da wani jami'i da kuma ana kuma ma wa ya kira su zuwa ga mutunci da cuta ba shi adalci yana zuwa kuma ba adalci ba ba amma shi kuma shi ne shi ce wannan ne a cikin wani kaga ainihin ina ga tsara cewa abin da ya fara ba da labarin wani su ko aljihu ko wani su abubuwa ko dai da kaga kaga ina shi ba in ba da labarin da ya sama ba zai wa saboda in ya ba da labarin ba wani ne kai ko da an da dan kuma da zuwa ba da ne zama ba da ku ba ku ci ne sai sai da aka kuka ga shi ne an sha ma hasu zan iya gane cewa rubuna da ke da wannan zamu ai kamar wani انت تعاو حل بريد الوجود وبريد الحرق والرقة وبعد كده دي كانت رقيبة وبعد كده دي كسر هو على الرقة وعمال يقولوا كده تتعامل لا تنسي فبنجي من الكوكب وبنجي منها بعد كده تتعامل وزيزو وكوكب سكونا كابتن يجي يجي صبيانا كده بعد كده على كده يعني نظر ولا في بنيجي بنيجي مثلا لا مش ما يتعامل عايز عايز تتربي وعيران كده تربي لأن بعد التسبيح وترد العلم kuma a wurin amma rundunar yana ba da yadda take ba amma mutane sun ce ta wuce ta wuce ne ba ya aka yi na koda ta mutane su suke da ne suke kuma za su ɗauke ko ko za su yi ba amma dai wannan wayoyin da suka ji kuma kullum an jira ya ce to wani ya tabbatar da ainihin hanyoyin da ke da kuma na duk gidaje da suke gudanar juna a abubuwan masu kyan da su da gidajen nan da hanyoyi masu kyau kusan duk duk abincin suna sa irin su za ka karɓi kayan da kyau da ruwa da ne hanyoyi don da shi ko su da ɗaya mai kyau da gida ne da ruwa wani haka tafiya da gida ne masu kallon su an yi musu tagogi da bai sha'awa a bisa kata ko a yi mishi hannu to da ya tafi da kuma yanzu gidajen kuma masu muka kuɗi kamar muka kuɗi miliyoyi yana ga yadda aka zo baki ta sama sai a zo a shi zo yana ga hanya amma shi ya yi gini yana da shi ya ɗauko ko shi sai a gane ba su take da kaka ko su mishi wani ado mutane suka suka mishi wani suka mishi wani da tagogi wanda ainihin za a isa na iya ratsawa da shi sannan kuma da ya bayyana da misalin da irin biza irin wanda ce mishi haraɗi ko haraɗi ko biyar ainihin da hukumomi kamar da yiwa yana ya ga ainihin ɗin da su takarwa suna soko da shi to waɗannan gidaje masu kyau da waɗannan hanyoyi masu kyau da ɗan tsar to wani ya tabbata mutum da za a ikar da zai layi da waɗannan mutane da ba a kuka mutuwa ma za a kashe shi wato su ba su samuwa da mutuwa ko kuma ma zai kuka não sei se vocês estão gostando dessa atividade da hora de deixar a sua lista de essa a questão de código tem que cuidar daí ko ba a ras ba da zai yi karkar gashi ne ya fasa rai da cewa saboda yawa ainihin saboda yawa su ma ba a sanin a ras ko na shi to wannan wannan wannan ne tashbihi kamar yadda ce wannan tashbihi din kowa na iya ganin dama ya fassara shi da ya gani amma duk na ganin wani allanan da kuma kan ya kawo ana iya fassara shi amma su da masu kari da duk sun ce zuwa sayi da zarce duk sun ce wata kawai yi ba kamar yadda yake ce a yi ruwa zai cika duk da wani masallacin kan da gudan da ya hau gudan da ya hau wani allah shi wani gudan da ya hau kwallawa wani zai gudan na ce ya ba da farko kuma ya auku ko kuma zai auku ko kuma yana auku to ko zai zuna fi cika mutane wannan ƙarshen magana sun makara sannan ya ci ciya da sai ga wata ba ya ce ana kafin duniya yi wace ya ni ne da ne don kofar da duniya fuskar duk da kan shi tafiya duniya ta fi kusa da duniya kula da fuskar ta kasar ta ke kusa ka ke jin barna shi ana kafin duniya da wuce ta ne ne ne ne ne don kofar da duniya a fuskar a zan zan ba a fuskar a gane wulaƙanci da su don kofar da duniya a don kofar da duniya shi ne ce ne don fuskar wannan misali shi misali ne yanzu ta gure gaba ɗaya gidan duniya ne zai ɗauka ya fita daidai awanta da rukunta da sauracen da mulkinta da dukiyar da akwai da kayan awanta mulkin da sauracen abin da ya guda da suke sha'awar duniya ko gani mulki da dukiya duk ne karfuta da bukani wasu shi ne sarki ko gwamna ko shugaba ko sannan kuma ga tarkace a tarkacen duniya gida mai kyau a zama mai kyau sutura masu kyau abinci awa kawai da ta ci ya ci banza ya shi wofi ya sha wofi ya ci da da haka kayan awon da kuma masu babban da aka lalace daɗi da wanda za a da a kyau da abubuwan da ake ji daɗi so ne duniya iri duniya abin da yoshi imanin wani yau shi waɗannan abubuwa su wuce shi su idan kuma da wani yi wani mana cewa kawai batun isa almasu a yi sara aka ce ya ce anan da zai kawo tun duniya alawar ya isa a yi sara ni ne na gaɓoɓar duniya a kawo tun laisa ni زوجة تموت ولا بيت يبرى ولا صعيد حجر وسأل أخوة ولا بيت يبرى ليس لي زوجة تموت ولا بيت يخرب قال لما كنت لا تموت قال لجنة زي وزي ده كنت تقول إذا إذا كنت كما أتقول أخوة حالة أو يا يا نسبة بنسبة يشيك لسا إلى وجه سنة لما أخوة Ella da vida. Mas como una vez para sociedad se tiene investigación, yo creo que no es un poco dulce. Si no es un poco dulce, ahora hay en ir a toda la ciudad, porque ya hay una vez. To, shi zai bai da da gida ba, su kawai su fara da mutu sa da zai su kawai su kawai ya kuma yaro. Dai ya yi, in yana yawon wani dai ya yi, dan zai zaura ya isa da da. Kuma shi mai da ya da dafi kwana a gobe da tunani shi ka yi yana hawa to shi ne yake yake cewa ba ni da matan da za ta gudu ta da tsanin domin ba ta da ba ni ba ni da gidan da zai yi wa misali al'ada matashi na wa firashi albadar shi fi ɗana koli wasu raji alkama idan la ta wajen da rayu sun karo da ya kuma shi ke ya sa shi a wani wani isa ba da kan da aka ce an bisa a yana da daji ya ji bacci sai da kawo da ya wani da sai ya kaya ya farta ya tura kansa ya matashi da dutse ko da ya fara ka sai gashi na alkai rasa a bashi ya ce mugu ba wa ya kawo ka ya ce oh su yi sake an ɗauki kaya na kuma ana zage ya ce wani kaya kana zaro ya ce wannan dukan ka zo ka ji daɗin rana ya kake yin matashi da mutu sai isa tun kudin ya kwanta ya ce shi ke na farka kayan sai ka sai da kawo sai shi ne ya gama da ba ta ma matashin duka ba ya fi kuɗi to wannan nuna shirin na shi au ara da biyu irin nuna a tsarari a wawa da kamar abu kallabar amuru bahara bahara da bafa ko kuma a irin wani abin da girbi shi ne ya rarrabe ya san tsirin duniya ya san cikin da wajen sannan da ke shafi na shi ya ya duk al'amari ma'ana ya san ciki ya dawo waje abin da kuma ya zama mishi tsara da ke wato amir bin abin da abin da yake nufi anan shi ne shi ya san duniya a hakikalin su mutane zahiri suke gani shi ko hakika yake gani hakikalin duniya ne sannan kuma ƙara cewa ƙadarwa a da ƙasar ayyuka mai ƙadara da ƙasar mai kimar ta ta kimar da ke wato ina mu'amala da ita mu'amalar ne ne gobe da ita duniyar nan mai yake ce ina za ka mai kwarar da ta ta ta ta saboda ya san kimar duniyar wani lokacin da a ashtar ya ce masa ƙadar ko za ka yi irin da ma'auya ne kai maka ta dubi da waɗansu ashara ko za su je da tsaya wasu nan gudu kuma zuwa da ma'auya sai ka dubi ko wajen ba ko za ka ɗan dubi da wasu da ɗan ko za ka sai ka dubi ba kuma ka yi za ka zama wannan a baya sai da amma na ashtar da ya zo biyu ne su biyu ne shi sai ashtar kuma abokan daji ya ce ashtar fahimtar da damu ya yi kawai na tabbatar wannan maganar da kake yi da ikilasi ne amma ba da yi ba ya ce kana ganin waɗanda suka gudu da gare ni ya ce sun sun gudu sun sun gudu da ramiki ya ce ba da ba da ba da ba da shi ko ba kuma ce da suka yi ma'anar shi ba sai da rubuta da kwaro da sai ce a zama ya kawo shi na ya maga ta zane kwaro kamar kawo sun kan sa ta kwaro da zai jama da kan a gaban kwaro da kan shi da a rubuta da nan da jiran lokaci da ba an gaba haka za a yi kamar duk da ake rubuta a baya su kuma yana da rubuta a hakikalin da shi ne mai cewa lokacin da ya zama zan fi yakiyo inda da ya yi shafi ba zan tsara yakiyo da ya rubuta illa da aka sauran lahira zai mutu ba zai wani abin da ya gaba ko wanda ya zama shi abin da ya sani zai ya wani ma da ne kusa da kila da wani ba da yana da babu babu ma gida da don kusa da ta mutu da kira to da bai a wajen abin rubuta ne akwai gida da wani yana da kake da mai da kake yanzu da Allah wanda yake ganin lahira ra'ayin da ainihin shi ne duniya za ta mutu shi ya sai ta ne na duniya tana da hadari saboda mene cikin da ake da balaga kuma da ke shafi na mace da sai a rumo ya biro rai na ne ina tarbiyyar da yake da balaga na ci ga sarfa ya tun da ne domin ya kaji balaga to ni ne mai kaddara ta ya kaddara ta ina ganin ta hakika da su mutane na ganin zahiri ne ko ina ganin baɗi saboda ba shi da koyo ni ne kuma ya ba su da kamar saboda na a mu'amala da ita mu'amala da ita duniya ka kuma bai san kimar duniya ba shi ne mafi mu'amala ta cika musu cikin masu da ɗan ba ta duniya a kawar amin wa rahmatu rahi wasu mutu wai da su za ta kwamar hukumi da ne wasu iyakar duniya kawai suka sani amma na ake rayuwa tsarin koyar wa'annan san kodin sun za su da wasu na da su mutu ma duniya da ci gaba a shirin ne mazan shi ne ya ɗayan shirin da zai ci gaba ba zama ma shirin ci ba sun fuskanci su a masu na karɓar da shirin za su yi ko bayan ba su da shirin ci ba sun iya duniya ko to ni ne mai ma'ana san duniya ina mu'amala da ita kuma da ita ce wa na zuru ha bi aini ni ne da ganin ta da ilan ai na zuru ilaiha bi aini basira wa iba ilan da ya kamata a ganin ta da ilan da mata da ilan da ya kamata kallon duniya da ita ne mata ta duniya wato ina mata kallon da ya dace to ta cika min ido ina ganin ta kan bama a wuri na ta da daraja kamar da abin da wani cewa duniya duniya ne akwai duniyar zargi akwai duniya kuma wanda ya ba da ita duniyar zargi shi ne mai mutum da mutum da a ranar da tarkacen da da yake duniya ba a duk da duk shi ne mutum ne buziyar lahira saboda duk duk da wala babbar duniya ita a ta duniya ba ake yin lahira kaga sa da kare ga shi da shi ruwa amma kuma ga su sa ta tsara kai ka ba san ka san a daidai wannan lokacin sai ka samu babban daraja a lahira kuma kuma wurin da sai ka sa da lahira ba wanda ya gane duniya fahimce ta to shi ne yake ai dai a rage amfanin sa wanda kuma ya ta kawo ga masu kiro bai gane matsayin sa cikin gari da kawai sa wanda ba to shi ne aikin da zai da lahira ba ya da zama ko ne shi ko zai dawo ko ba ya a na rabu masa ba zai dawo duniya ba da ta hanyar aiki ba an a cikin wani littafi da ɗaya su ga ya ce ali bin hussein ya ce na ji aba aba abdullahi hussein ali bin hussein zai da da ke alayhi wasallam ya ce na ji aba abdullahi hussein a hussein shi ne bukar da alayhi wasallam yana cewa haddasani amirul mu'minin alayhi salam amirul ya gane wani wasu kujin kiriyar kiriyar magana daga imam sadiq daga babansa daga kakansa kakan imam sadiq shi ne ali ibn hussein da yau da shi kuma ce ya ji babansa hussein bin ali alaihi salam ya rasha ya rasha bin rukun ya gaya ya ce inni kuntu bi falak bi ba'ali bi aya wa kan sa'ar bi fatima wata rana ina falak gona ce a katangar da a cikin gwamnati suna kewaye gona da katanga aka ce ko gona katanga ko danga wani mutum su sai suna yin katanga da su ce da kasa su kewaye gida gona ce ne da ke kewaye gida da da katanga saboda kuma ka ji tsarin da ba a kewaye gona ta na cikin gonar ne lokacin kuma tana ta kuma ba ta ba ko ta laye ga ba wanda ke ta ina cikin gonar kai za a nake ba ta ahmad ahmad alayya wa fi wa fi yadi ya misatu wa fi yadi misatu ahmad sai ga wata mata kawai ta zo min wata aure ta ne wata ina ta bi da ke tun da ke kana cikin katangon abin da kaga mace ta shigo ya ce ce ita ta hamar kamar ko ta hawo ya ne gasa ne ba ya ya gasa kawai da cikin gona yana aiki sai ga wata mace kawai ta bijiro kuma ya ce a hannunsa akwai ma'aikaci ta zama da zo da ya fara karni da matar da za ta da ne da ba yadda na ganta in sha ta tsaga da abin da ya gani kyawun فشبهتها بثنية بنت عمر الجملي سينا كما تعتدى عقوبة مع أول الآية وعن وتمع ثنية بنت عمر الجملي وجهك يا وجه وكان من أجل النساء القريش كما ولا تكن دون ما تكن قريش يبقى كما لو فقال يا ابن أبي طالب هل لك أن تزوجني فأغنيك عن هذه وأدلك على أذائل الأرض فيقول لك المال ما بقيت ولست أعجبك من بعدك لماذا تجاوب هذا؟ ستسيا يا ذكر أنا بفعل ولك عونين ومولا مولا تتجيب بالرب ما كان مولا مولا مولا أيها مولا وكان مولا kuma da nuna maka taskokin duniya da dukiya da za a wata a cikin har da 'ya'yanka bayan ka. Ba kuma da na mun yankin hatta aka fito da tarihi. cikin cewa ta yi auren wajen ɗan iyayen tsarar annan duniya da ce duniya kulkar a irin babban biyu zaujen kuma ciki ne wani da kuma ne ba a bar da alama da tsafi da da koma da ma'aikaci ma'aikacin yana sa ba shakka kuma zai rashin ba wata ina cewa jami'in jami'in فتذهب من جرته الدنيا دنيا وما هي إن جرت قرون القطائع أتتنا على زي العزيز الدنيا وزينتها في مثل تلك الشمال وقلت لها بريس واعي فإنني عفوف عن الدنيا ولست بجاهل وما أنا والدنيا فإن محمدا حل طريقا بين تلك الجنان وأبقى أتتنا بالكنوز وذرها وأموال آرون وملك القبائل أليس جميعا بالفناء مصيرها وتضرب من أزالها بالطوائل انظر لي سواي إنني غير راكب غير راكب بما فيك من ملك وإنس ونائب فإني أخاف الله يوم لقائي وأخشى عذابا دائما غير صحيح wannan wake ne na mai musulmi yana da yiwuwa ne da yana ce ya ce titi wani masu da kusan ruwa ya ce zai kare kuma ya ce ba har da da duniya wani su biyu mutu yi ta fiye abin da ake kasa da ke nasu ba mu wata alama hamunan gairar ku wannan ciwon magana ne a imauta a wasa ya ce sai an yi ya fita duniya babu wani wani da ke bin shi wani abu a wasa kun san bi ba ba bin kawai bin ka bashin da dirhami ko dinari ba wani da ke bin shi wani abu na ya lalace shi a aikinsa a duniya ba wani wanda da gobe kyamar zai ce mai kyamar a ina a fara kaya da goma ka ni ba ba ta hawa ko da na kaya mawa ne zan karo da ya dace ja ba ne ne ba duniya ba a ce kowa a kan ya zama da Allah mahamudan da yawa abin godiya ba abin zarfi wala ba ne ba abin zarfi sun matsar dinin a'imma da ke bayan sannan a'imma su suka yi koyi da shi bayan bayan bayan bayan su suka yi koyi da shi bima kalbar da bako na abin da ya zo muku yana yaka ransa lam yi haɓɓa ku shi in min bawa ya wasu tafi da wani abu na halakar ta mai duniya sallallahu alaihi wa alihi Thank you.